Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masoyan maza da mata. To, barka da sallah. Barka da sallah Ubangiji Allah ya maimaita mana. Allah ya sa muna da rabban ganin baɗin baɗaɗa haka. Ina taya mu murna dukkanin musulman duk duniya na barka da sallah. Barka da sallah, barka da sallah. Ina godiya. amma fa ya kamata a ce fa an yi azumi fa guda talatin ya kamata a ce an yi na kidnappers guda goma ya kamata a yi na 'yan boko haram guda goma ya kamata a yi na shugabannin ƙasa <laughs> guda goma goma wanda ya kamata a ce a yi saboda to ubangiji allah ya bawa mu zama lafiya ubangiji allah ka tsare mu ka tsare ahalinmu iyaye ina son dan ja ku akan wani abu guda daya dan Allah dan annabi dan manzan Allah ku kula da yara a wannan bukukuwan sallah ku kula da su kamar yadda ya kamata dan Allah dan annabi kar ku saki jiki da su ko kaɗan duk inda motsin yaro yake minti goma minti ashirin baki gan shi ba dan Allah dan annabi ki duba shi kar ku sake da yara dan Allah dan annabi ku kan kuma manya don Allah duk harkokin da za ku ku kula da kanku ku kula da kanku mun san cewa Allah shi yake tsare bawa ko ba haka ba amma Allah ya ce tashi in taimake ka to dan Allah dan annabi iyaye ina mai roƙonku da ku duba girman Allah ku duba girman annabi Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan Allah ku sa ido akan ƴaƴanmu ku sa ido dan Allah akan ƴaƴanmu ku kula da abubuwan da suke yi don Allah mo especially ma kuma 'ya'ya mata da suke ɗan tattasowa sabon balagan nan sabon balagan nan sallah ta zo yanzu sun ce muku za su tafi gidan wana kaza za su je gidan wana kaza ba lallai bane a ce can suka tafi za ta iya yiwa su kama hanya su tafi gurin samarinsu don Allah nan ma ku sa ido ku kula da su ku rinka haɗa su da kannansu kuma kannan nasu ma da za ku haɗa su ku rinka haɗa su da masu wayo dan Allah dan annabi ku sa ido ku sa ido dan Allah mu duba al'amarin nan gyara kayanka ba zai taɓa zama sauki mu raba ba ta ku ce har kullum fati usman